Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaya tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da na lol da noma da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 15 ga watan Fabrairu. Wani sabon rahoto da aka fitar yau ya nuna an ƙara samun koma baya a yunkurin shawo kan kuncin rayuwa a Najeriya. To ko menene ke kawo saiko a aiwatar da shirin farfado da ayyukan noma da aka kaddamar da nufin zabarar da tattalin arzikin ƙasar? abin da yake faruwa shine kafin ma mu ce za mu je mu sa manomi mu tallafa mishi ya karbi kuɗi ya yi aikin gona sai mun koma kasuwa tukuna shin kasuwar nan me take so bana to za mu ji ra'ayoyin ku kan wannan batu a shirinmu na yamma yau ne wani kwamiti na musamman da kakakin majalisar ƙasar Ghana ya kafa domin bincike zargin ba 'yan majalisa cin hanci zai fara zama sai dai masu kula da lamura sun ce ba girin girin ba ta yi mai ni gaskiya wannan zama a fahimta ta ba ta da wani amfani wannan al'amari a ce 'yan majalisa ana zargin su kuma 'yan majalisa 'yan uwansu za su bincike su muna kuma da rahoto kan ziyarar da shugaban kamfanin haƙar karfen uranium na ƙasar faransa ya kai jamhuriyar nijar ladan ibrahim ayawa zai shigo da shirin himma ba ta garago shirin da ke bayyana rayuwar 'yan ƙasashen nahiyar afirka a nan amurka sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Rasha ta yi watsi da rahoton da jaridar New York Times ta fidda wanda ya ce wasu daga cikin waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump kamfe da wasu da suka yi masa hidima sun tuntuɓi wasu manyan jami'an leƙen asirin ƙasar ta Rasha lokuta da dama kafin zaben da aka yi a cikin watan Nuwamban bara. Jaridar ta ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka hudu na yanzu da na baya suna cewa hukumomin leƙen asiri da na kiyaye doka da oda sun sami hirar waya da kuma wasu kiraye-kirayen waya da aka yi waɗanda suka hada da manajan kamfe ɗin Trump a lokacin Paul Manafort da wasu makarabansa da ba a bayyana sunayensu ba. Sai dai Manafort ya ce wannan zance ne mara tushe a cewar jaridar ta New York Times. haka kuma ya masanta makamancin wannan rahoton da gidan talabijin ɗin cnn ya bada na cewa masu yi wa trump hidima ciki har da manafort ɗin da mai ba shugaba donald trump shawara ta fannin tsaro wanda ya yi murabus shekaran jiya michael flynn da wasu da yawa da ba a bayyana sunayensu ba sun yi ta ganawa da jami'an rasha kafin wannan zaben a yau laraba a moscow kakakin fadar shugaba dmitry peskov ya ce wannan rahoton ba a gina shi ba bisa hujja ta zahiri wani babban jami'in fada white house ya ce sulhu tsakanin isra'ila da falasɗinawa ba lalle ya samu ta hanyar fidda kasashe biyu daga isra'ila ba wannan zaɓin ya rage ga ɓangarorin biyu jami'in na amurka yana magana ne da manema labarai jiya jajibirin ranar da prime minister benjamin netanyahu zai kawo ziyara birnin washington daɗaɗɗen matsayin amurka game da wannan rikici shine isra'ila da falasɗinawa su tattauna da junan su kan yarjejeniyar yadda za su rabu zuwa ƙasashe biyu abin da zai ba falasɗinawa ikon zirin gaza da dukkan yankin yammacin kogin jordan ko wani ɓangarensa da kuma gabashin birnin kudus inda suke kudayin mayarwa shalkwata su majalisar ɗinkin duniya ma tana goyon bayan wannan tsari na fitar da kasashe biyu sai dai babban jami'in ɓangaren falasɗinawa sa'if erekat bai amince da duk wata shawara da za ta kaucewa fidda ƙasashen biyu ba yana mai cewa mai gurbin wannan shawarar na nufin komai zai ci gaba da kasancewa yadda yake. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren bama ya guda biyu a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe akalla mutane shida tare da raunata wasu da dama a yau Laraba. Jami'ai sun ce harin mafi muni ya faru ne a gundumar kabilar Mohman da ke kusa da bakin iyaka da Afghanistan, inda wani dan kuna bakin wake ya tarwatsa kansa da bom bayan da jami'an tsaro suka hango shi suka kuma yi kokarin taka masa birki. Harin ya kashe jami'an tsaron Pakistan guda uku da fararen hula guda biyu. mahari na biyu da ke tare da na farko shi kuma aka harbe shi har lahira a lokacin da ya yi kokarin ya tada nakiyoyin da ya yi damara da su Wata sanarwar rundunar sojan ƙasar ta ce maharan guda biyu sun fito ne daga ƙasar Afghanistan sun kuma yi shirin kai hari akan wani yankin da ke kumshe da ofisoshi da wuraren horaswa da gidajen kwana-kwana na ma'aikatan hukuma a garin Galanai da ke yankin tsakiyar ƙasar ta Pakistan. 'Yan sanda a ƙasar Malaysia sun kama wata mace da ke da alaƙa da abin da ake gani shiryayyen kisa ne na ɗan uwan shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. matar da aka tsare yau laraba da safe a babban filin jirgin saman kuala lumpur an bayyana sunanta a matsayin duan si hun bisa ga takardun tafiyarta a cewar sanarwar 'yan sandan sanarwar ta kuma ce matar da ake zargi an gano ta ne bayan da aka yi nazarin na'urar ɗaukar hoton bidiyo da aka kafa a tashar kuma ita kaɗai ce a lokacin da aka kama ta a yau laraba koriya ta kudu ta tabbatar da cewa wanda aka kashe ɗin kim jong un wato john nam yayan shugaban koriya ta arewa ne amma ba mahaifiyarsu ɗaya ba wanda a da ake tsammanin zai shugabanci kasar amma ya samu saɓani da mahaifinsa kun jam'un na biyu bayan da ya yi kokarin shiga kasar japan da fasfo ɗin boge don halartar bikin disney a tokyo a shekara ta 2001 Daga ƙarshe wani jami'in fadar White House ya faɗi cewa ƙasar Rasha ta saba yarjejeniyar shekaru talatin ta hanyar harba makami mai linzami. A shekarar 1987 ƙarƙashin wata yarjejeniyar da suka rattabawa hannu, wadda ta haramta mallakar ko ƙirƙirar ko kuma gwajin duk wani makami mai linzami da za a harba shi daga ƙasa zuwa nisan kilomita tsakanin 500 da 500 ta sama. A shekarar 2014, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi korafin cewa Rasha ta saɓa yarjejeniyar saboda tana kera tare da gwada irin wannan makaman mai linzami, sai dai Rasha ta musanta wannan zargin. A jiya Talata, wani jami'in fadar ta White House ya tabbatar da cewa Rasha ta harba makamai masu linzami. Labaran duniya kenan kuka saurara. mai rikon shugabancin najeriya banjo ya gana da al'ummar jihar rivers da ke yankin niger delta a ci gaba da yunkurin shawo kan ayyukan daƙi gurguntar da harkokin man fetur a yankin wakilin mulamido abubakar na ɗauke da ƙarin bayani da gudanar da jawabai da dama na kokawa ga gwamnatin tarayyar najeriya bisa halin da aka bar yankin niger delta na mayar da shi saniyar ware daga cikin masu jawabai a wurin zaman madan ankiyo da ke zaman yar jihar ribas ta ce ne mu 'yan yankin niger delta abin da ya fi damu mu shine na a kula da hakkokinmu domin tabbatar da adalci a harkokin yankinmu shi kuwa gwamnan jihar ribas barista yeso wuke ya ce ce yana cewa ne babu ta baba na cewar yankinmu na fama da kalubale masu yawa kuma lalle babu ko shakka arzikin yankinmu shine ke rike da najeriya tsawon shekaru hamsin da suka gabata kuma gwamnatocin da suka shuɗe sun bar yankinmu a wulakance jawaban da aka gudanar a wurin zaman sun taɓo batutuwa da dama musamman na kawo ƙarshen fasa bututun mai wanda ke haifar da malala halar ɗanyen mai da kuma haɗa hannu da jama'ar yankin wajen kawo tsaro musamman dawo da kwangilar tsaro ga 'yan bindigar yankin niger delta kan harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai da gwamnati ta kwace a baya da kuma gina musu asibitoci a wasu garuruwan al'ummomi masu bakwabtaka da inda ake haƙar ɗanyen mai tare kuma da samun musu da ingantattun wutar lantarki da kuma cilista ma kamfanonin mai da su rika sauke nauyin da ke kansu a wurin zaman dai wani ya koka cewar a jakunan sojojin najeriya kan shiga harkar satar danyen mai ya ce yana cewa ne ya kai mu mukaddashin shugaban kasar najeriya musa yemi osibanjo muna bukatar ka yi amfani da karfin ofis ɗinka domin jan kunne ga sojojin najeriya da ke nan yankin su daina shiga harkar badakalar satar danyen mai a yankinmu taron da ya bai kammala ba sai da aka tabo batun gyaran babbar hanyar motar nan da ta hada yankin niger delta da kuma yankin kudu maso gabashin najeriya da kuma yankin kudu maso yammacin kasar domin kammala shi shi ma mukaddashin shugaban ƙasar najeriya musta yemi osibanjo ya gabatar da jawabinsa kamar haka yana cewa ne ina cike da farin ciki kasancewa ta a jihar Rivers a matsayin dan aike daga shugaban najeriya muhammadu buhari wanda bayan kai ziyarar da wasu shugabannin yankin niger delta suka yi a fadar shugaban kasa hakan ne ya kai ga yunkurin kawo wannan ziyara don saduwa da jama'ar yankin tare kuma da tattaunawa da su da kuma bayyana musu kyakkyawan tanade-tanade da gwamnati ta yi wa yankin kuma dole ne za mu ɗauki matakin da ya dace yanzu dai akwai zaman lafiya a wannan yanki na niger delta ta Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To sai kuma kasar Ghana inda Majalisar Dokokin Kasar ta ɗauki matakan shawo kan cin hanci da rashawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da abokin aikin mu Baba Yakubu makili ya haɗa mana. a yau ne wani kwamiti na musamman da kakakin majalisar dokokin ghana farfesa mark okwe ya kafa zai binciki zargin bayarwa da karban cin hanci a majalisar dokokin karkashin jagorancin wani babban lauya joe gate zai fara aiki inda kwamitin zai bi diddigin zargin da ake yi wa ministan makamashi mr ajako wanda ya bayar na tushiya dan majalisa a mazabar baku central mama ayarga ya zargi ministan makamashi da ba su cin hanci ko kuma toshiya na cd dubu uku uku ta hannun mai tsawatarwa na bangaren marasa rinjaye muntaka muhammad don su mai sassauci wurin tantance shi tuni dai muntaka muhammad ya musunta wannan zargin da aka ce an yi amfani da shi wurin ba da cin hancin wasu wakilan majalisar dokoki na bangaren marasa rinjaye da suka hada da okujatu ablakwa da alhassan suyini sun fito karara sun tabbatar da cewa su ma sun samu wannan kudin toshiyar Mr. Bwace Ajako da ake tuhumarsa da bada wannan cin hancin shi kuma ya musunta wannan zargi kuma yana yin barazanar ɗaukar mataki a huskar doka. Na tuntubi Malam imran Abubakar mai sharhi akan harkokin yau da kullum ko ya ke ganin wannan abu. Idan ka tuna a wani lokaci zamanin mulkin kufo an yi irin wannan zargi cewar shugaban kasa ya ba 'yan majalisa cin hanci ba abin da aka zina ba wani hukuncin da ya biyo baya. To kaga wannan al'amari wasu na cewa dai ma za a bata lokaci ne ko kuma za a bata dukiyar gwamnati ne ganin za a ware kwanaki talatin suna zama wani wannan bincike ni gaskiya wannan zama a fahimta ta ba ta da wani amfani ko za ka iya alakanta irin wannan abin da ke faruwa da sabon ofishin da shugaban kasa ya kafa na wato mai shigar da kara mai zaman kanshi wanda zai yaƙi da cin hanci eh yadda za a alakanta wani al'amarin da son samu ne a tunda an naɗa shi wannan mai zaman kansa sai a ba shi dama shi ya gudanar da bincike tunda zaman kansa yake kaga ba yana karkashin wata hukuma bane amma wannan al'amari a ce yan majalisa ana zargin su kuma yan majalisa yan uwansu za su bincike su za a zo a ce musu eh sun karbe abin nan ne kaga mutane na da shakku da yawa akan wannan al'amari galibi yan gane ne suke nuna shakkunsu akan aiki da wannan kwamitin zai yi sunana ahmad yakub yusuf eh to wala allah su yi gaskiya wala allah ma su yi rashin gaskiya majalisar dokoki a wanga na iya bata musu suna idan an same su da laifin wani sunana muhammad ali magagalu haka da ya jawo harkan bribery bai kamata ya zama politics ba ba magana ifi ba magana ndc ba amma ya zama maganan ghana kamun ka kama barawo da me ka kama barawo ka gane ya kamata su kawo hujjoji ji da abun da yake gwada cewa gaskiya ne ko a muryarsa ko a bidiyo ga shi dai yana buyan kudin Hussein haka nan da gaskiya dai abin da na zan san fara da muna roko Allah ga gaskiya ga yin mutai gaba ka gani kariya ina ba ta kasance zai ba ta gari na ba so mutum guda ba to ba nan ba alheri ba sunana Abubakar Alhassan mai lakami Mr Dan gaskiya batun allegation na na san cewa an gaskiya domin kwamitin nan da aka shirya wannan kwamiti muna da NDC sannan muna da MPP cikin ina da dai confidence a kai cewa sun yi gaskiya To bari mu rufe taskar hotunan namu a jamhuriyar Nijar inda shugaban kwamitin sa ido kan ayyukan kamfanin haƙar uranium na ƙasar Faransa Areva ya kai ziyara. Wakilinmu Sulamu Muna Barma na da ci gaban rahoton. J'ai passé la journée à qui m'a permis de visiter les mines. Ziyarar ta Philip Varin na kamfanin Areva na gudana ne a wani lokacin da farashin uranium ya yi faduwar da bai taɓa yin irin ta ba a tarihi. Saboda haka shugaban kwamitin bididdigin ayyukan kamfanin na Faransa ya fara da zagaya mahakar Arlit da ke yankin Agadez, inda ya ce ya tarar da ma'aikata suna aiki ba alamar gajiyawa duk da matsanancin halin da ake ciki a yau. batun farashin karfin iranium a kasuwannin duniya na kan gaban abubuwan da philip varen ya ce sun tantauna a kansu a ganawarsa da shugaban kasa isu muhammadu abinda ya ce suna da kwarin gwiwar zai iya sauyawa a nan gaba da yake tofa albarkacin bakinsa a kan wannan batu jami'in fafutukar ganin an yi haske a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ilyasu abubakar shata na ƙungiyar rotab ya bayyana cewa a tasa fahimta faduwar darajar uranium wani abu ne da aka tsara da gangan don cimma wani guri ciki har da batun jinkirta soma ayyukan mahakar imuraren a wannan wuri ya hiddo wajen ton dubu biyar duk shekara za a hiddowa imuraren suka ce za a fara shekara alif dubu biyu da goma sha biyu a yau yin gada muke muku zance hak director dan haisu ba wanda ke iya ce muku ga ranar da wannan abin za a yi shi shi kuma tun harko tun lokacin sai da mu kai mu gwamnati hannunka mai sanda mun san da wannan mutanen ba su da niyyar su yi wannan aiki amma dubara ce ta wanda hika ilimi su samu su kama don sabida su su aje mu diyansu da zasu zuwa gaba a yau ba su da bukata wannan abin dan shi ne suke mai kamun su kai ne kaji sun karya darajar shi a kasuwar duniya a duniya su kaɗai ne suke tsara ya ne ya kamata a saida shi ya kamata a haddo shi kenan in bai yi in yayi arha su ne suka soye arha in yau suka so shi tsada zai yin tsada jamhuriyar Nijar na cikin jerin kasashe uku mafi albarkatun karfen uranium a Afirka arzikin da kamfanin Areva na Faransa ya shafa shekaru sama da 40 yana haƙowa sai dai bayanai na nunin talakawan kasar ta nishar ba sa morar wannan arziki idan aka yi la'akari da yadda ake saka wannan kasa cikin jerin mafi talauci a duniya dalili kenan da abdu alhaji idi ke ganin dakatar da ayyukan haƙar iranium din zai fi zamewa wannan ƙasa alheri. Shugaban ƙasa da kan shi ce bisa shekara 46 da aka yi ana gido shi, takwas ne aka samu ɗan riba. To kenan, ka gani wanga magana ce daga bakin shugaban ƙasa kuma wanda yana cikin horarru a fannin kawai abin da ya yi mana mu soke gino wanga ƙaryan don lahiyar mu don lahiyar muhalli sai mu je mu yi aiki da man fetur ɗinmu da zinariyanmu da iska da rana wadda Allah ya bamu ya yi mana alferi da wanga zinihi wanda ba da romu. wannan ziyara ta philip varen na gudana ne a wani lokacin da rahotanni suka bayyana cewa wata kotun faransa ta yi kamuwar miliyan 67 na euro da ke hannun areva waɗanda ya kamata kamfanin ya ba nishar domin ayyukan jin daɗin al'ummomin yankunan da ake ayyukan haƙar iranium saboda haka wasu masharhanta ke ganin akwai yiwuwar ziyarar babban jami'in kamfanin na ƙasar faransa na da nasaba da wannan al'amari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Malam Sule, kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 10 da minti 18 na asuba ga shirinmu na gaba. ma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda farfesa yake son yi muna bayanin bambancin karatun gida Afirka da na Turai. Sai lokaci ya muna dan kullum. Yau kuma anan za mu dora. To farfesa muna jin ka. Ka ce akwai bambanci da yawa to ba misali. Misali kaga lokacin da ni ina karatu ina dan makaranta farko da primary school. Ba mu wuce mu talatin ba. In tsanani yawa talatin da ɗaya aji. to haka a ƙasar nan a halin yanzu elementary a halin yanzu ba ma sa kaiwa talatin aji ba don komai ba saboda akwai ka'ida da malami abin da batu ke ratio tsakanin malami da ɗalibi to idan ya wuce wannan ka'idar to za ka ga cewa wannan makaranta za a iya rufe ta a ƙasar nan to kaga ko lokacin da muna karatu na tabbatar kai kanka ba za ka iya tuna cewa ni dai na san na kofar kudu primary school a jihar kano wato mu talatin ne a wannan aji daga aji har zuwa aji bakwai da ne suka ah. kuma da na zo secondary school eh, ko gaman secondary school ta rumfa college nan ma mu talatin ne ko talatin da ɗaya aji to amma a halin yanzu idan ka koma ƙasar hausa ko najeriya gaba ɗaya ka je kama kofar kudin inda ne yanzu za ka je ka sami yara fiye da ɗari a aji guda aji guda wasu guraren ma an ce ɗari da hamsin wasu guraren ma sun ce ɗari biyu Allah na tuba Haji ladan yanzu a baka ajiyar mutum hamsin a ce ka kula da su kar ma zancen koyarwa tukuna ya za ka sarrafa da waɗannan mutanen Faltana kuma yara masu jini a jika a ce an baka so har ko ɗari da wani abu sannan babu guri isasshen gurin zama wasu suna gindin taga ga hayaniya irin ta yara ai zancen ma koyarwa ma bata tashi ba to kaga wannan tana ɗaya daga cikin illar karatu yanzu a ƙasar A hausa ko najeriya gaba ɗaya. to sai me kuma ci gaba dole sai an canja an koma irin wannan baya da ake yadda muka yi da kar a wuce mutum talatin sannan ka zo secondary school haka bai kamata a ce a aji an wuce talatin nan ko talatin da ɗaya ba to sannan ka je mu eh, ko kwalejijin mu irin su polytechnic da colleges of education idan azuzuwa ne dama da suka abin nan zaka ka kama mu a nan kamar kinsu suke kinsu community college ba yadda za a yi aji ya zama yara sun wuce ashirin idan suka wuce ashirin kai malami kana da dama ka ki koyar da wannan aji saboda an ba ka fiye da adadin da ka'ida ta ce kuma ba yadda za a yi zama ƙasa da misali yara goma a wannan aji idan suka kai ƙasa da goma za ka iya cewa ba za ka koyar da wannan ajin ba to ga nan ba wani abu bane bin ka'ida da bin doka ita jawo karatun kasan nan da kuma na sauran kasashen turawa yake da wato mahimmanci kuma yake da wato da karfi cewa ba kuma ana karatun ana karatun saboda kamar yadda nake ma ya za a yanzu ka koyar da mutum ɗari ɗari da hamsin a gida a cikin kushe kuma yara ƙanana to amma a university inda ake da auditorium za su iya karantar da mutum dubu tunda in ka duba karatun university in ka zo kana uh, koyarwa irin wannan dama da speaker da komai kuma wannan ɗalibai ne wanda suke ba yara ƙanana yan shekara biyar shida bakwai goma ba wanda suka gama wani ya gama digirin farko wani kuma digirin farko yanzu zai zo ya fara kuma har ila yau karatun nan mutum ya san ciwon kansa shi ya biya wa kansa karatun nan a gane mm, idan yana koyi na university to wani eh. wani abu da nake son mu duba nan akwai yanci yancin ma in ce yana so ya wuce ya wuce ka'ida <laughs> ya malami ko malamai suke sarrafa wannan al'amari ganin cewa nan ba ka dama ka ce ka ɗaga hannu ka bugi yaro ko ma ka harare shi ko ma ka zage shi Ayyukan zancen duka ma bai tashi ba Yawwa. ai in ka riga ka doki yaro ko da elementary school ne to ya in har ka riga ka yi wannan na farko ina tabbatar maka za ka rasa aikinka to ya ake sarrafa irin wannan lamari eh yara eh dun dole a samu yara kan gararu a samu marasa ji eh, to ai akwai dama an koya maka yadda za ka yi musu magana da lafazi mai kyau a ladan me yasa kake surutu a aji zona wannan abin da kake baka kyauta ba ka san ba daidai ba ne saboda haka in ne maka gargadi misali kamar ni lokacin da ina koyawa gaskiya a secondary school akwai a takardu da nake da su a fayil dina da na shirya duk lokacin da nake koyarwa idan ɗalibi ya riga ya buɗe baki ya magana ba tare da na bashi dama ko na ba dama ba wanda ba shakka na wato yana yana son ya bata min abin da nake yi sai je shi ajiye masa wannan takarda wannan takarda ta nuna a ladan kana yin magana ba tare da an baka dama ba wannan ya nuna baka kyauta ba kuma ka karya doka saboda haka ina maka gargaɗi ka yi shiru kar ka kuma eh, eh, buɗe bakinka in ba na baka dama ba za ka ga cewa wannan takarda da na ajiye wa yaro akan tebur ko yarinya za ga sauran ɗalibai kowa ya shiga tefayinsa saboda me sun san bin doka sun san ka'ida. To Farfesa mun gode, amma lokaci ya ce mu tsaya a nan, a shirinmu na gaba ka ci gaba da yi muna bayani. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri da ke na Amurka da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Da da ta To a gaida ladan da bakonsa farfesa Alasan ga kuma Sarfilu Hashim Gumel da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayu da ko masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙaura na Moda, wanda ya ce don Allah VOA Hausa ku tambaya mana gwamnatin Najeriya shin ina aka kwana dangane da batun ciyar da ɗaliban makarantun firamare a jihar mu ta zamfara shin koko dai rijiya ta bayar da ruwa amma guga ta hana saƙonmu na gaba kuma cewa ya haƙiƙa yawaitar yi wa ƙananan yara da almajirai fyaɗe ya zama ruwan dare musamman a arewacin najeriya da fatan gwamnati za ta tashi tsaye wajen hukunta masu aikata haka su kuma iyaye ya kamata su rika kula da motsin 'ya'yansu da sanin waɗanda ke mu'amala da su a unguwanni da makarantu da dai sauransu allah ya ƙara kiyaye mu da iyalanmu saƙo daga baba gana ibrahim zangon daura shi kuma saƙonmu na gaba cewa yayi mallaka ma najeriya wasu maƙudan kuɗaɗe da efcc ta kwato daga hannun mr andrew yakubu tsohon shugaban kamfanin nnpc da wata kota a jihar kano ta yi hakan ya yi daidai da fatan sauran kotuna za su yi koyi da wannan kotu. Sako daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. Shi ma saƙonmu na gaba cewa ya haƙiƙa mun yi na'am da hukuncin da wata kotun tarayya da ke zaune a Kano ta yanke. Inda ta mallaka wa gwamnatin Najeriya Naira biliyan uku waɗanda aka gano a gidan tsohon shugaban kamfanin NNPC da fatan hukuncin sai zama darasi ga 'yan baya. sai kuma saƙonmu na gaba wanda ke cewa muna kira wa gwamnatin najeriya da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da cewa ya kamata su ɗauki ƙwararren matakai dangane da mutanen da ake ganowa da maƙudan kuɗaɗe a gidajensu da bankuna domin waɗannan mutane ba su da kishi ba sa kuma son ƙasar mu ta ci gaba da fatan Allah ya mana tsari ga waɗannan ɓata gari saƙo daga Hamza ga ladima birnin kebi da Sani mai lange-lange ya wuri shi kuma saƙonmu na ƙarshe a yau cewa tabbas an samu nasara sosai akan 'yan ƙungiyar Boko Haram ganin yadda al'amarin yau da kullun suka fara daidaita a jihar Borno da ma sauran sassan arewa maso gabashin Najeriya. Da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya baki ɗaya amin. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar Filato da Balan Vice direban Tanka Jos. To a gaida Sarfilu da karanto wato ra'ayoyin naku kafin mu karkare ga kaɗan daga cikin muhimman kanin labarai. Ƙasar Rasha ta yi watsi da rahoton da jaridar New York Times ta fidda wanda ya ce wasu daga cikin waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump kamfe da wasu da suka yi masa hidima sun tuntuɓi wasu manyan jami'an leƙen asirin ƙasar Rasha lokuta da dama kafin zaben da aka yi a cikin watan Nuwamban bara. Jaridar ta ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka hudu na yanzu da na baya suna cewa hukumomin leƙen asiri da na kiyaye doka da oda sun sami hirar waya da kuma wasu kiraye-kirayen waya da aka yi waɗanda suka hada da manajan kamfe ɗin Trump a lokacin Paul Manafort da wasu makarabansa da ba a bayyana sunayensu ba. Wani babban jami'in fadar White House ya ce sulhu tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ba lallai ya samu ta hanyar fidda ƙasashe biyu daga Isra'ila ba, Wannan zaɓin ya rage ga ɓangarorin biyu. Jami'in na Amurka yana magana ne da manema labarai jiya. Jajibirin ranar da prime minister Benjamin Netanyahu zai kawo ziyara nan birnin Washington DC. Hare-haren bama-bamai guda biyu a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe akalla mutane shida tare da raunata wasu da dama a yau Laraba. Jami'ai sun ce harin mafi muni ya faru ne a gundumar eh, kabilar mauman da ke kusa da bakin iyaka da Afghanistan, inda wani dan kuna bakin wake ya tarwatsa kansa da bom yayin da jami'an tsaro suka hango shi suka kuma yi kokarin taka masa barki. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shiri na wannan lokaci kamar yadda muka sanar idan muka dawo a shirinmu na yamma za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun tsadar rayuwa a Najeriya. Waɗanne matakai kuke gani za a iya ɗauka na daban domin shawo kan wannan matsala? yanzu a madadin ni da maryam dauda da julie gresham da sa'ida haidam da volarit vasco muke sallama da ku sai ku saurari shirin yau da gobe salamu alaikum